الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله da ikon Allah da ƙaddarawansa ya ƙaddara haduwanmu a wannan fili saboda mu tunatar da 'yan uwanmu da suke a wannan gari abin da yake farali a kanmu shi ne yadda za mu gudanar da rayuwarmu duniyarmu da lahiranmu mu samu aminci nan mu samu cin nasara a gaban Allah a gobe kiyama saboda haka muna maraba kyakkyawan maraba ga shi shugaban malamai na jihar Adamawa da shi da tawagansa waɗanda suka rako shi da sauran dukan al'umma muna musu maraba da isowa lafiya a wannan fili ma'ana a wannan gari na belel allah ya sa kuma yanda aka zo lafiya allah ya sa a yi wannan wa'azi lafiya kuma allah ya sa malam da tawagansa da duk wanda ya zo da nesa ya mai da shi gidansa lafiya muna fata kuma malamai wa'azin da za su zo su yi mana ya allah allah ya jagorance su allah kuma ya ba su basira ya ƙara musu basira ya yi musu kyakkyawan jagoranci akan abin da za su gaya mana sa'annan kuma mu masu sauraro Allah ya ba mu ikon sauraro saboda a kiran wato da malaman nan suke mana mu kuma mu yi amsa kyakkyawan amsawa Allah ya haɗa mu aljannan firdausi malam Allah ya ƙara masa daraja Allah ya ƙara masa ɗaukaka da shi da mataimakansa mataki na national har zuwa rissa Allah ya kare mu ya kare wannan kungiya ya kare shugabanninmu assalamu alaikum alhamdulillah malamin da zai taso yanzu don ci gaba da wa'azi shine zamu kira coordinator jami'i mai gabatar da shirye-shirye na semina da musabaka ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a kamar sunna matakin jihar adamawa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 والجبال أوتادا وهلكناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم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 وتابع التابعين والعلماء العاملين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum ‘yan uwa musulmai, godiya ta tabbata ga Allah mai komai mai kowa wanda ya halice mu ya raya mu, ya saduwarmu a wannan yammaci na Asabar sha bakwai sha shida ga watan zilkada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da shekaru arba'in da biyu yammacin da ya zo daidai da ishirin da shida ga watan shida miladiyya na haihuwa annabi isa alaihi salam na da shekaru dubu biyu da ashirin da ɗaya. Mun haɗu a wannan gari na Belal ba don komai ba sai don gabatar da wa'azi a mataki na jiha, wato ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka jama'atu izalatul Bidi'a wa iqamatis sunna. shahararriyar ƙungiya mai wa'azin musulunci a wannan ƙasa tamu Najeriya da kuma ƙasashenmu na Afirka ta yamma. Ƙungiyar da Allah ya nufi a Sheku Ismaila Idris da kafawa, muna masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kan malam, Allah ya gafarta masa. Malaminsa na tauhidi a Shek Abubakar Mahmudu Gumi, muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa Allah ya gafarta masa. Khalifa malam na farko shugaban majalisar malamai na ƙasa jagoranmu a yau a sheikh muhammad sani haya jingir muna masa addu'a allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa kariya ya ƙara masa juriya allah maɗaukakin sarki kada ya bar shi da dibararsa mataimaka malam mataki na ƙasa jihohi ƙananan hukumomin rassa har ɗaiɗaikunmu muna ma juna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da dogadiganmu a kan wannan addini ya karɓi rayuwarmu muna musulmai. Wannan wa'azi a mataki na jiha na gudana karkashin shugaban majalisar malamai ta jihar Adamawa a Sheikh Musa Abdullahi Jimeta Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari malam yana nan tare da mu muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara maka nasara. Allah maɗaukin sarki ya ƙara maka taimako da gudumawa. Bayan haka ‘yan uwa musulmai, Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu, ya kawo mu nan duniya ba don komai ba sai domin mu kaɗaita shi da bauta, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce. Wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun ban halici aljani ba ban halici jinsin wato ɗan adam ba sai domin su bauta ta mini ma'ana su kaɗaita ni da bauta wannan ta Allah da bauta ba zai yiwu bisa jahilci ba ba zai yiwu bisa son zuciya ba ba zai yiwu yadda na ga dama ba sai yadda Allah maɗaukakin sarki ɗin yake buƙata kuma ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya karanta da mu wannan shine hanya ɗaya wanda kowa ya rike zai samu wato tsira a nan duniya sannan kuma ya kasance wato dalilin shigansa aljanna gobe kiyama don haka Allah maɗaukakin sarki cikin wato alkur'ani ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shin Allah nan da za a kade tashi da bauta kan su nawa ne Allah ya gaya mana قل هو الله أحد الله الصمد نعم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله madaukakin sarki a wannan sura ya tabbatar mana cewa Allah madaukakin sarki guda ɗaya ne ba Allah ba biyu bane ba kuma uku bane ba ɗaya cikin uku ne ba Allah ba shi da abokin tarayya ba wanda ke taya Allah aiki. Domin duk abin da ka gani da abin da ka iya tunawa gaba ɗayansu halitta ne na Allah. An yi zamanin da babu su, kuma Allah maɗaukakin sarki yana nan tun ba zamanin. Da naka idan ka tuna cewa wato shehuwa ne yana taya Allah aiki to an yi zamanin da ba shehun. in ka tuna cewa saniya ce ko tauraruwa tana taya Allah aiki to an yi zamanin da ba taurarin in ka tuna cewa gunkiwa ne wato yana taya Allah aiki an yi lokacin da babu gunkin don haka an yi lokacin da ba ƙasa babu sama amma Allah maɗaukakin sarki yana nan shi ya halici komai shi ya halici kowa don haka wajibi ne gare mu mu tabbatar da cewa ba mu haɗa Allah nan da wani ba cikin bauta, ba mu yi tarayya da shi ba, wato da komai a cikin wato bautata masa. Shirka wata irin sankara ce, wadda take shiga cikin wato ibadan mutum, sai ta lalata ibadan gaba ɗaya tun daga lokacin da ɗan Adam ya zan baligi, wato ayyukan farilla ta hau kansa yake aikata ayyuka kyawawa. idan da zai yi shekaru goma ko ashirin ko arba'in ko hamsin yana waɗannan kyawawan ayyukan amma kuma da ƙarshe ya biyo baya da aikata shirka to wannan shirkan nan za ta iya lalata wayannan kyawawan ayyukan da ya aikata tsawon shekarun nan gaba ɗaya ya wayi gari ya yi hasaransu ya tashi a kiyama babu lada Allah maɗaukakin sarki ya tsare إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله مدعوكاكين سركي يا نونا منا cewa lalle duk mutumin da ya mutu yana tarayya da Allah bai tuba ba, to, makomansa wuta kuma ba shi da wani wanda zai ba da agaji ko ya ba da gudumawa ko ya nema masa taimako ko ya nema masa ceto a wajen Allah cewa kar Allah azabtar da shi kannan kuma dawwama zai yi a cikin wannan wato azaba ɗin Allah ya tsare mu shi aiki na ibada ko da a ƙarƙashin ilimi ake yin sa wato wannan ilimin ɗin karantarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wace irin daraja ake yin ta wannan darajar ba za ta kai darajar annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani yana tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan da shi annabin zai yi shirka to nasu ayyukan ma za su ɓaci Allah madaukakin sarki In ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan daraja da Allah maɗaukakin sarki ya baka na annabta ya sanya ka cikin manzanni ya sanya ka shugaban manzanni ya sanya ka karshen annabawa sannan kuma ya sanya ka wato kiranka aiki za a ci gaba da yi da shi har tashin kiyama manzancinka ya game duniya baki ɗaya kowane irin halitta mai suna ɗan adam yana karkashin wato abun nan tutarka sai in yaƙi to wayannan darajoji da aka baka da wannan ilimi na alkur'ani da aka turo ka da shi mu'ujiza wanda za a ci gaba da aiki da shi har tashin kiyama duk da wayannan idan da za ka yi shirka to da ayyukanka gaba ɗaya sun ɓaci kuma ƙarshe za ka kasance cikin masu asara idan al'amarin ya tabbata a haka annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo akirul mursalin akirul nabi'ina kuma imamul mursalin wato zai aiki sannan kuma wannan aikin sannan kuma wannan aikin ya kasance wato an samu a matsala wanda yake ba za ta yi amfani ba a filin ƙiyama kasancewar akwai shirka a ciki. To, me kake tunawa ya ni me kake tunawa ya kai ka gana mu min babu aula don haka wajibi ne gare mu mu tabbatar da cewa ba mu yi shirka ba a cikin rayuwarmu gorgodon saninmu gorgodon kiyayewanmu Allah maɗaukakin sarki ya fi mana abin da ba mu sani ba bayan haka Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu samad Allah wanda ake nufinsa da biyan bukata ina da bukata kana da bukata muna da bukata mata na da bukata iyayenmu na da bukata malumanmu na da bukata kowa na da bukata Allah kaɗai shi ne mai biya mana waɗannan bukatun Allah ka san bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alheri assalamu alaikum